gari ya waye. Za ku saurari shirin gari ya waye daga tashar Arewa 24 a tsarin podcast. To jama'a barkanmu da warhaka sannanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirin gari ya waye muna muku lalle da marhaban a cikin jerin gwanan shirye-shiryenmu na yau akwai shirin fagen wasanni da kuma fagen nishadi. Bayan nan kuma akwai zangon mu shakata inda muke saka muku fefe domin nishadin ku sannan kuma mu kasance tare da mawakan da zai nishadanta da mu a ɗakin shirye-shiryen mu bayan mun gama tattaunawa tare da shi da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu barkanku da shigowa. Muhammadu barkanka da shigowa. An tashi lafiya. Lafiya kalau ina ta Allah Allah mu zo wannan bidiyon da ka turo mun na yadda mutane suke fita kasashen waje illegally gaskiya hmm. hankali na ya mugunta shi saboda dole ne wai sai an fita kasar wajen nan ne in kuma ana son ma a fita legal din ma me zai hana a fita hmm. hanyar da ya kamata. Wato gaskiya abu ne wanda yake daure kai da na yi matukar mamaki domin masu kallo hmm. matasa ne guda biyu aka kama su a cikin wato a hanyar da suke kokarin shiga kasashen turai katifa aka fafe suka kwanta a ciki sannan aka sake ɗinke zanen katifa na yi mamaki yadda suke sannan kuma aka ɗora su akan mota aka ɗaure katifin nan abin tashin hankalin shi ne mm. bayan an kama su suna yunkurin shiga wannan ƙasa taɓa rauniyar hanya mm. baka san irin wani horo za a yi musu ba yan uwansu ba su san halin da suke ciki ba mm. ba laifi ba ne ka fita fatauci ko neman arziki a wata ƙasa mm. to amma ka yi haƙuri ka bi ta hanyar da ta dace an sha faɗa cewa mutane da dama suna rasa rayukansu hmm. kin gane kuma wani lokaci mutane ne ba sa kallo immediate environment ɗin da suke ciki inda za su bincika akwai hanyoyin da in suka bi din za su sami alherin da kila ma suka yi amfani da shi za su fita wajen wani lokaci akwai hanzari mm. wani lokaci akwai wani ya baka labarin ai taɓa rauni hanya na shigo ni ma ga abin da na samu to ba lalle bane shi in ya tsira kai ka tsira kai ka mm. gaskiya kuma wato gaskiya Muhammadu da ka turo mu wannan bidiyo din gaskiya hankali na ya tashi sai dai mm. tunanin sai na tuna da su kuma ba ma san dai mun faɗa saboda ka san akwai yadda mutane suke suke kallon ah, kamar ah, kuma suke assimilating kamar information wani ka faɗa saboda zama kamar ah, izina wani kuma ka ka faɗa zai ce to tunda shi ya bi tana hanya ne bara na ɗauko tunan hanya mm. duk dai hanyar da ka bi da ka san ba hanyar da ya kamata bane ba gaskiya bai kamata a ci a nan gabi yanzu ka ga matasan nan mm. wanda ko annan suka zauna suka fara wani aiki ma ana ganin kamar me suke nema ne a can da babu shi a nan gaskiya irin hangen nesa na greener pasture din ma akwai shi a nan can fa sai ka je ka wala ka zama kai sai ka nan kai mamada abin da ya gaskiya babu da wani lokaci ka tunkari wurin nan wani ka tambaye shi idan ka je me za ka yi wani kai ba kwakwara bane bare ka ce kaga yan damba da suka je su ma sun zama yawa kai sai ka tambayi mutum shin da takaddun karatun ka zaka tafi wata sana'a ka iya me zaka je kai gurin wa zaka a kasar ka ma ka je guraren da ka zama mm, stranded ka rasa mm, wurin kwana mm. ka wulakanta ka sha wahala irin bidiyo da ake turo mana daga can mana ne da ake ake wulakan wanda basu je a normal hanyar da ya kamata ba irin wulakan suke fuskanta da kuma abubuwa a can wajen gaskiya kamata da mutane su dinga su dinga kai zuciyarsu su kawai shine da to gani ga wani da ya ce an ce ya ishe wani tsoron Allah ko Allah to Allah ya sa mu dace masu kallo za mu je shirinmu na farko wato shirin nan na fagen wasanni inda yanzu nan Muhammadu zai bar nan wajen domin mu je mu kasance tare da shi Muhammadu to masu kallo ku biyo ni cikin shirin fagen wasanni To masu kallo barkanmu da shigowa fagen wasanni a yau a cikin shirin zamu kalli wasu alkaluma daga gasar cin kofin nahiyar turai wadda kasar italiya ta lashe kuma muna tare da ismaila abba tangalashi wannan shine jigon batun da zamu tattauna ku kasance tare da mu tangalashi to da fatan kawai gari cikin koshin lafiya kalo mm. bari mu leka nahiyar turai a yau mm. a kasar italiya kamar da muka gani ita ce ta lashe wannan gasa a nan mun yi fashin baki na yadda muke hasashen cewa wannan gasa za ta kasance akwai wato rukuni na fa inda manya-manyan kasashe guda uku da ake tunanin su za su ɗaya daga ciki za ta lashe wannan mm. gasa da kasar hungary ma da ta ba wa mutane mamaki dukkansu ba su wuce zagaye na goma sha shida ba to za mu iya cewa ga masu hasashe da mm. masu shirya kan kwallon kafa gasar euro 2020 ta ba su kafa kasar mm. italiya ba a taba tunani ba ka yi maganar 'yan rukunin fa portugal france da kuma germany da kuma uh, wato hungary ana tunani daga cikin waɗannan ƙasashe ɗaya za ta lashe wannan gasa sai dukkaninsu uh, da yake rukunin na mutuwa ne mm. sai suka kashe kansu kawai mm. daga wasannin rukuni zuwa zagaye na goma sha shida sai wacce ta iya kaiwa zagayen kwata finals amma kuma za mu iya cewa gasar ta euro ta ba da mamaki sosai ƙasar ingila mun ga matasan 'yan wasa sun fito mm. gareth southgate dole ka yi ba mushi yadda ya jagoranci 'yan wasan ƙasar ingila mm. suka kai mataki na ƙarshe wanda ingila so ɗaya ta taɓa zuwa zagayen yin gab da karshe a tarihin gasar a wato euro kenan wanda ta yi alif 1996 jamus ta doke ta kuma a ƙasar ta a ingila hmm. yanzu kuma ta je wasan karshe zamu ce babban nasara ce ƙasar italiya ta ɗauko hanyar dama matakin nasara hmm. lokacin da aka ba roberto mancini jagorancin kasar italiya kasar tana mataki mafi muni a tarihinta a jadawalin iya taka leda na wata-wata da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ke fitarwa amma kuma tun da roberto mancini karɓi ƙasar italiya ta jera wasu wasanni adadi kusa kusan shekaru biyu zuwa uku mm. ba a samu galaba kan kasar italiya ba tunda ta fara wasan share fage na shiga gasar cin kofin euros babu kasar da ta iya doke kasar italiya share wasannin ta hitas ta zo eh. ta shiga wasannin share fage na shiga gasar cin kofin duniya ta share guda biyu farko da ta buga da aka shiga gasar euros sai da aka buga wasan sai a wasa na uku aka iya zira mata kwallama mm. a cikin ragata wannan abu ne da ya kamata a yaba wa roberto mancini mai horar da kasar ta italiya ya ɗibo 'yan wasa duk da ba a taba tunanin kasar italiya za ta

wuce zagayen kwata finals ba mm. amma kuma sai gashi ta zo har wasan karshe ta lashe daga farkon gasa har karshe babu wata kasa da ta yi wasa mai kyau mm. irin kasar italiya zaka ga suna wasa da alamun sun yadda da kansu kuma sun san kafafun junansu bari mu kalli fitattun wasu 'yan wasa da zamu iya cewa mm. gasar ta haska su wanda duniya da hankalinsa baya kansu daga ciki akwai shi federico chiesa wanda wannan mai lamba goma sha hudu na shi kasar italiya yana daya daga cikin 'yan wasa wasan da ake gani yana kan gaba a wannan gasa haka zalika idan muka koma kasar wato andalus spain kenan mm. akwai dani olmo na rb leipzig mm. shi ma wani dan wasa ne da zamu iya cewa mutane kwata-kwata ba su kawo cewa a ga a tawagar kasar spain shine zai ja kamar ya zama kamar zakara ba mm. granit haka shi kansa ta ba sa wata dama da wato kasuwancin da ake kokarin yi a kansa ma aka samu dan tirkatar da samu tsaiko shi kuma ba a yi mamaki ba duk da an ga abin da rawar da ya taka a Chelsea amma kuma sai gashi Mancini ya sake wato canza Jorginho da irin salon da aka saba ganin shi da shi amma kalli a Ingila akwai Luke Shaw ya zo a matsayin wani dan wasa na daban da aka saba gani a Manchester United. Eh, to gaskiya waɗannan 'yan wasa sun yi kokari barin fara da na ƙarshe da ka lissafo. Mm. Luke Shaw ya yi kokari ya tallafa an zira kwallaye guda uku a gasar cin kofin Euro din nan. Mm. Ah, kuma shine dan wasan da ya zira wa Ingila kwallon ta ɗaya tilo a wasan ƙarshe. Mm. ingila tun da aka je wato tun da aka je zagayen da ake kira extra time minti talatin da ita da italiya mm. ken dan wasanta da yake buga lamba tara so uku ya iya taba kwallo mm. amma kuma a wannan mintocin duka ga baki ɗaya luke ya fi kowa taba kwallo a wannan wasa da aka yi na karshe mm. za mu iya cewa dan wasa ne wanda aka kirkire shi a wannan gasar ta euro duk da mun ga kokarin da ya a manchester united a kakar 2020 zuwa ta 2021 wajen ya so ya kashe karsashin wannan dan wasa lokacin yana kungiyar kwallon kafa ta Manchester United lokacin dan wasan yana yawan rauni mm. Jose Mourinho ya ajiye shi a gefe amma kuma sai ga Mourinho lokacin da ake ta turka-turkan dan me ma manyan yan wasan Ingila ba su fito sun buga mata bugun da kai sai mai tsaron raga ba shi Mourinho a cikin yan wasa uku da ya ambata har da Luke Shaw ci ai su ne jagororin tawagan mm. wannan ya nuna Luke Shaw ya kasance ɗaya daga cikin manyan yan wasa daniel Olmo na kasar ah, Spain mm. ya yi kokari dan wasa ne wanda hankalin duniya bai taba kaiwa kan shi ba mm. baya ga shi akwai dan wasa Pedri mm. matashin dan wasa dan shekaru goma 18 shi ma a kasar Andalus din dan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona mm. waɗannan yan wasa guda biyu sun ba tawagar Andalus gudunmawa har zagayen da suka kai na gab da karshe a wannan gasa Jorginho dan wasa ne babba dan wasa ne wanda yake da gogiya yake da dukkanin wasu abubuwa da mai horarwa yake bukata Jorginho irin yan wasa ne wanda baka bukatan idan za su yi wasa ka ce ga abin da za su yi maka sun zama kamar wasu masu horarwa ne na biyu a cikin fili mm. eh irin abin da Steven Gerrard ya dinga yi a Liverpool irin abin da ah, wato ah, Roy Keane ya dinga yi a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Granit Xhaka ya kokari a kasar mm. Switzerland idan ka duba yanda ya lokacin da suka buga wasa da kasar Andalus shi aka ba gwarzon dan wasa mm. saboda duk wasu abubuwa sosai ga wasan da suka yi da Faransa shi ma dukkanin abin da Kante yake yi da Paul Pogba Faransa bata taba yi rashin nasara idan ta hada Paul Pogba da N'Golo Kante ba sai a wannan wannan wasan tun da suka fara buga ma faransa in dai za ta haɗa su ba a yi samun rashin nasara sai wannan wasa da ta buga da kasar switzerland sun yi ƙoƙari waɗannan 'yan wasa dukkaninsu amma za mu iya cewa daga ciki dai hmm. akwai mai tsarar raga mm. na kasar italiya shi ma ga pickford na kasar ingila mai tsaron raga mm. su ba waɗannan 'yan wasa ne da za mu iya cewa shi kanshi rahim stalin ya zama wani na daban ba yadda muka saba ne saboda shi ya jagoranci kungiyar kusan fiye da shi ke mm. ma wannan amma za mu iya cewa rahim stalin ya yi ne saboda cewa pep guardiola yana cewa zai cefanar da shi yana yunkurin kawo hariken din kungiyar kwallon kafa ta manchester city dole ya abin da zai burge Pep Guardiola watakila ya bashi ya ci gaba da taka leda a Manchester City kuma a gefe guda a mm. wancan lokaci ka san lokacin har an fara kishin kishin Real Madrid ta fara zuwa kalli bangaren kuma yan wasan da ake tunanin su kuma ba su taka rawar da ake tsammani za su taka ba a misali kamar akwai Jadon Sancho mm. wanda Manchester United take kokarin zawarcin sa amma kan makudan kuɗaɗe haka zalika akwai Mbappe wanda shi kansa Zidane baya magana amma a karo na farko mm. ya fito ya ce sai Mbappe ya sauke girman kai muddin yana kokarin kaiwa ga matakin nasara haka zalika idan muka kalli Rashford ma duk da cewa a kakar da ta gabata ko da Manchester din shi kan shi Rashford bai taka zarwa gani ba kuma Southgate bai ma ba shi hmm. dama a tawagar ta Ingila wannan karan ba amma ana ganin cewa wasan wasansa yayi bayan matuka haka zalika shi kansa a Ngolo Kante shi kuma kamar wasanni ne mm, suka yi masa yawa mm. gaskiya to ba ma zanadin Zidane ba akan mm. dan wasa Kylian Mbappe wazai Mourinho ya fito ya magana cewa ya ce girman kai da alfahari shi ya cuci kasar Faransa a gasar cin kofin Euro ya ce Faransa ta hada dukkanin abin da ake bukata ta fi kowace kasa iya buga wasanni tun lokacin farko-farkon wasannin gasar ta Euro amma girman kai da alfahari da jiji da kai na wasu daga cikin 'yan wasanta a shi ya hana kasar Faransa samun nasara Kylian Mbappe an ji mamaki bayan kokarin da ya a gasar cin kofin duniya ana tunani yanzu ya daɗa samun gogiya shekaru biyu zuwa uku baya mm. zai iya jagorantar kasar Faransa ta lashe gasar cin kofin Euro amma ya zo hari mummuna mm. mai kaɗa hanta ciki bai iya kaiwa ba duka eh, harinsa sun tafi ne off target basu maje mm. ma je eh, kusa da mai tsaron gaba sun bauɗe za mu iya cewa ya ɗauki wani abu ya ɗora ma kanshi kuma musamman kici-kici da ake da shi da shugaban kungiyar ta PSG akan shi yana so ya bar wannan kungiya shi kuma shugaban Alban baya so ya bar wannan kungiya wannan abu ya daɗa bada gudunmawa wurin rashin kokarin wannan dan wasa mm. ka yi maganan dan ah, wasa ah, Ngolo Kante Ngolo Kante wasanni kamar yadda ka faɗa mm. sun mai yawa mun gani a farkon kakar Premier League da ta gabata ah, Lampard bai fiye amfani da shi ba amma kuma tun da sabon mai horarwa ya zo Thomas Tuchel ya dinga amfani da shi wannan dan wasa mm. ya yi kokari amma kuma a ƙasar ta Faransa abin bai mara jajin Sancho da shi da shi Rashford bari mu haɗe su a lokaci a guri ɗaya tun da yan Manchester United ne a lokacin manchester united ta siye shi bisa jinga fan eh, miliyan saba'in da biyar mm. daga kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund abinda ya sanar bisa jinga mm. so biyar za a biya wannan kuɗi mm. ba wai lakadan bane eh. ajalan aka sai wannan dan wasa a lokacin kuma aka zo dan wasa saka na Arsenal wanda bai kai su yawan shekaru bai kai su ana gani a girma a kungiyoyin da suka fito ba amma dan wasan dama ɗaya da Southgate ya bashi yasa ya dinga bashi dama har wasan karshe Jadon Sanchez da shi aka fara wasan farko a Euro amma bai yi kokarin da ya kamata a bashi gudi ba haka Phil Foden na manchester city da shi aka fara gasar euro a tawagar ta ingila bai kokarin da southgate zai iya cewa wannan dan wasa yana ɗaya daga cikin wanda zan iya sa buri za su yi kokari ah, amma rashford mm. rashford dan wasa ne wanda zamu mu iya cewa buga wasa kalilan tawagar ta ingila amma kuma duk cikin tawagar ingila as alkalma na gasar wato euro mm. kamar yadda hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai ta wallafa a shafinta mm. ya nuna cewa shine dan wasan da ya fi kazar-kazar a lokacin da ingila take wasa eh ita kasar ingila shekaru sama da hamsin take neman wato samun wani kofi da za ta mm. lashe wannan damar ta sake su wuce mata amma ana ganin wasu sun mai da laifin ga shi kanshi mai horaswa duk da ya taka rawar gani a matakan da suka kai ta ga wasan karshe amma wasan mm. karshe salansa ya janyo cici kuce musamman wayannan yan wasa uku da ya sa suka yi bugun daga kai sai mai tsaron raga dukansu matasa ne mm. shi kanshi saka musamman saka da bai saba bugawa ba rashford ana ganin an ga laifinsa saboda ya saba buga dama a manchester united sai kuma sanci ana ganin ya bar manya-manyan 'yan wasa kamata ya ba da umarni ya zaba ga waɗanda yake so su doka masa ya kamata a ce ya zaba ya darje mm. an yi ta maganan cewa eh, shi eh, wasu 'yan wasan manyan na Ingila an zarge su da cewa sun guje wa bugun da kai sai mai tsaron raga mm. Jack Grealish ya ce tun da aka fara gasar Euro dukkanin hukuncin da Gareth Southgate yake yankewa yana kasancewa mai amfani ne ga kasar ta Ingila mm. amma fa ban da wasan karshe ya ce ya buƙaci da a bashi dama ya buga ɗaya daga cikin bugun da kai sai mai tsaron raga takarda mm. kamar yadda ya wallafa a shafinsa na sadarwa amma kuma ba a bashi wannan dama ba farko za mu iya cewa Gareth Southgate ya ji tsoron kasar Italiya a wannan wasa na karshe mm. kasar Ingila tun da ta fara gasar Euro 2020 tana fitowa ne a salon hudu uku uku mm. yan wasa hudu a baya uku a tsakiya uku a gaba amma ranar da za ta buga da kasar italiya ta yi wani abu da ake kira amfani da yan wasa fullbacks kaga a farko an sa yan wasa guda uku a baya da aka sa guda uku nan a baya sai kuma aka kawo 'yan wasa guda biyar aka jera sa tsakiya kamar irin uh, kantan na mata da da ake na jikin eh. bango aka sa su guda daya nan ga wato dan uh, wasa na Manchester United da muka yi magana shi Luke Shaw a bangaren hagu ga kuma eh, Trippier na mm. Atletico Madrid a bangaren dama suka zama guda biyar wato idan sun tafi kai hari mm. za zama yan wasa za su zama guda hudu a gaba idan kuma sun dawo tsakiya za zama biyar a mm. baya idan suka koma can baya za su zama guda biyar za su sake cikewa a baya mm. wannan abin ingila tun da ta samu ta zira kwallo ya bata daman zira kwallo cikin sauri luke yanda ya zira wannan kwallo cikin mintuna biyu amma kuma tun da ta zira wannan kwallon kasar italiya ta gane irin salon nata ta mamaye ta a wasa an ga wutar rabin lokaci dama lokaci ya riga ya daga mana hannu musamman batun da ya shafi wato wariyar launin fata da aka wasu wa'annan yan wasa guda kuma batu na tayar da hatsaniya na magoya baya wanda abu ne bai kamata a gani da kasar ingila ya ya riske mu mu da kwarai da gaske masu kallo duka duka abin da ya samu kenan a wannan shiri na fagen wasanni na wannan lokaci da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a tara a mako mai zuwa yanzu za mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo shirin gari ya waye zai dora To masu kallon mu barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci da fatan annan fasa yanzu kuma za mu je mu na gaba wato shirin nan na fagen nishadi inda ake ɗauko mana labarai gist dai daban-daban. Mm, daban-daban ai eh, kisan duniyar nishadi tana da ban ta'ajibi wani lokaci mm. idan ka bibi rayuwar wasu hmm. jarumai mm. ah, irin yadda tafiyar ta faro da irin yadda akwai wani labari da aka bayar a kan jarumi Amita bachan hmm. ko kin san cewa an yi shayin gwaji da ana ganin kamar ba zai iya ba har gidajen rediyo an bi irin ki kalle yanzu yadda ya shura a duniyar fina-finai ta bollywood kusan tun kafin a haife mu ake jin amita har yanzu hmm. in aka ambaci sunansa kamar hmm. da za a nuna maka a lokacin da ya fara kusan da ya sa ya samu sanyin gwiwa a lokacin zai ce maka ba zai ce ba zai iya ba to amma sai ya jajirce ya mm. ci gaba da yanzu ga yadda ya zama ya zama kamar ta tuta ce ta Amerika ta India mm. Mm. ba na son yi magana amma wane ne amitan mu na wai ba amitan na Kano eh kakka fada ni eh, bara mu je wannan shirin ne mu da wasu kallo idan idan kun shirya ga shirin fagen nishadi kyan jiki da siffa na daga cikin burin kowane ɗan adam musamman ma a lokutan da shekaru suka ja sai dai ba kowa bane ke da wannan baiwar a cikin al'umma kuma ba ga al'umma kaɗai ba a wasu ayyukan ma kamar fitowa a fina-finai su ma sukan buƙaci hakan inda zaka ga ko da kwamitin shekarunsa sun ja in dai har yana da kyan siffa to ko za a jima ana damawa da shi ko da ko an ajiye sa'anninsa a gefe ɗaya daga cikin jaruman da allah yi wa wannan baiwar ita ce jaruma rika da ta haura sama da shekaru hamsin a masana'antar fim na ƙasar india da aka fi sani da bollywood kuma ta fito a fina sama da 180 kawo yau. Banure Kaga san shine sunanta na yanka, sai dai an fi saninta da Rika. Rika ya ce ga jaruma Pusha Pavalli da Germany ga Nisan, kuma an haife ta goma ga watan Oktoba 1954 a garin Madras da aka fi sani da Chennai a yau a kasar India. ta fara fim tun tana shekara ɗaya a duniya inda ta fito a fim ɗin inti guttu duk da cewa mahaifiyarta jaruma ce da ta shahara a wancan lokacin reka ba ta da buri ko ra'ayin fitowa a fim saɓanin sauran jaruman da suke da muradin hakan tun suna yarinta a takaice sun shiga yanayi na rashin kuɗi inda ta ajiye karatunta tana shekaru sha uku zuwa sha hudu domin taimakawa mahaifiyarta kuma dama tuni ba sa tare da mahaifin nata a lokacin akwai jita-jitan cewa iyayen nata ba su yi aure ba shi yasa ma mahaifin nata yake karɓar ta fina-finan da suka daga taurarinta a duniya bayan ta tsunduma cikin masana'antar su ne fim mai taken gar da muƙaddar kasikandar inda a wannan shekarar sai da sunanta ya shiga cikin jerin jaruman mata da suke takara wajen samun kambu na jarumar shekara a gasar filmfare awards na ƙasar india kusan duk wani masoyin fina-finan bollywood ya san da labarin zazzafar soyayyar da ke tsakanin rika da jarumi amita bachan jita-jitan soyayyarsu ya faro ne bayan sun fito a fim din do an anjane da silsila sai dai kuma allah bai kaddara aure tsakanin wa'annan shahararrun jaruman ba inda shi amita ya auri jaya a 1973 wacce a lokacin taurarin ta ke tasowa sabanin reka da ta riga ta samu karbuwa a gun mutane ita kuma reka ta auri mukesh garawal. a 1990 wanda tuni ya riga mu gidan gaskiya kuma tun daga wani lokacin bata kara wani auren ba har kawo yau duk da cewa a wasu lokutan ana jimawa kan aji ɗuriyarta masu shirya fina-finai sukan nemo ta a shirye-shirye na musamman kasancewar shekarunta ba sa hana ta abin da ake bukata game da ita a matsayin jaruma ko mai gabatarwa. daga cikin fina finai da ta taka rawar gani matuƙa akwai fim ɗin gar a 1978 silsila a 1981 kiladiyon kakiladi a 1996 da dai wasu da dama akwai kuma waɗanda ta fito bayan shekara ta 2000 zuwa wannan lokacin daga ciki akwai fim ɗin lajja a shekara ta 2001 koyi milgaya a shekara ta 2003 supanani a shekara ta 2014 da makamantansu. Lights, camera, एक्शन शर्म नहीं आती तुम्हें ये कपड़े पहनते हुए आपकी चांदनी भी तो ऐसे कपड़े पहनती है अरे उसकी माँ नानू वो पहने तो रास लीला और नानी पहने तो कैरेक्टर डी ko da yake ta kara fuskantar kalubale tana 'yar budurwarta saboda kibar da suke da shi a wancan lokacin amma hakan bai dunkufar da ita ba har sai da ta zama ta daya a jarumai mata da ake ji da su a fannin kyau da siffar jiki saboda kyan jikinta ya sa ta rubuta littafi mai taken Recast Mind and Body Temple don bayyana sirrin kyan jikinta ga daukacin al'umma da ke ta mamakin yadda tsufa bai zo mata da wuri ba saɓanin sauran jarumai da suka yi rayuwar ƙuruciya da samartaka tare da ita. To masu kallon mu, wanne daga cikin fina-finan reka kuka tuno da shi kuma wanne ya fi nishaɗantar da ku? Sai wani makon in Allah ya kai mu. masu kallo shirin fagen nishadi kenan kuma a yau an tabo rayuwar wata tsohuwar jarumar fina-finai ta wato na kasar india reka duk wanda ya kalli zamanin su dramendra ko dram mm. da su shi kan shi zamanin ku kenan ya na yake haɗa da yaushe ne zaman da zaki haɗa da mutumin da tun kafin a mu ya riga zama <laughs> wai na dauka ai ku kuma ka kalla a lokacin ai ko su marigayi ba za zaki ya haɗa su da can ah, gaskiya an dade a can yauwa mm. an dade ana yi kin gane mm. ita rika ana mata ganin kamar mace ce ina irin abin da nake cewa tana mata kace mutum yana da quality kamar rally keke kin san ina farin keken nan yawa to <laughs> eh, haka take wato ta daɗe irin ba ta tsufa mm, sosai na mm. kin ga kama ko su a sharukan za ki ga cewa ai sun tsufan ya fara ba mm. amma akwai eh, jaruman da za ka ga sun daɗe ana ta yi da su yanzu haka idan muka dawo gida mm. kwanaki an yi hira da dan magori bashir dan magori mm-hmm. wanda yake a kwana 90 mm. kin gane mm. idan kika kalli shekarun da ya ambata kamar ya kai shekara kusan 70 da kuma kika kalle shi ta sakoransa suke ba saki mamaki kin gane shi ma wani ralin ne namu a nan gida <laughs> akwai quality shi ma akwai quality ko ka san mafi akasari da masu kamar akwai ba sani ba dai kamar akwai irin bambancin tsufan maza da kuma na mata amma for mm. wannan takifin mm. to this ka da hotunan da aka ninga nuna from da wannan lokacin zuwa yanzu in ma akwai canji tsin gaskiya ba wani yawa amma fa mm. kawai banda ma irin kyautan da Allah ya mutum na wannan kyan jiki akwai bibi akwai wasu abubuwan da take yi kila ba ta cin irin junks din da muke ci eh, da kuma irin kula da jikinta kuma gaskiya kuma na san ba tana exercise mamu da zan koma routine din da take yi na no no karka ji komai no ina zuwa karka ji komai ka gane ai mm. abin dama eh, mafi akasari abin da ya sake kamar irin wannan shirin saboda ku koyi wasu abubuwa ne to ni ina ganin zan koyi rotin ta take bi har ta zama haka da bata tsufan nan za ka yi mamaki nan da shekara okay a'a wai ba na son wai sauraron ki nake kin san ita faɗar routine din tana da sauki eh, abin routine din kuma na da abin nan eh, kuma in sake maimaita miki kalma ta kwanaki eh. ita ma akwai wata rigimar din da take jiran ki <laughs> masu kallo shirin fagen nishaɗi ke nan da fatan kuma kun nishadantu da wannan shirin kuma za mu je ɗan hutun takaitaccen lokaci muna dawowa to barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci yanzu za mu ɗora za mu shiga zangon mashakata inda aka saba saka mana daɗaɗen fayafayen waƙoƙi domin mu nishaɗantu tun da dama ai lokaci ne na nishaɗi mm. an fara shirye-shirye duk wani kayan kwaɗayi kayan ƙwalama duk wasu jongs da waye daga yau naomi ta dina kar ka ara mun baki ka ci mun albasa abin da kike faɗa mana faɗa a no ka tsaya wani ai ba wai na ce jongs <laughs> ɗin ka gane mm. ko na ci Muhammadu to in ka duba gaba ɗaya Najeriya da wani abinci ne ma ba jonku bane tsakani da Allah. Ah ba akwai no, a no na sani. Yanzu misali ki rike zogale. <laughs> Kin gane? Moringa kenan ko mm. Da kuli. <laughs> Kin gane? Ki dan sa gishiri kadan. Muhammadu ko kai aka barka da zogadan ne ka ce rabbit ko kai aka barka da zogadan ai zaka gaji <laughs> no amma yana da amfani yana da shi gaskiya no but at least once in a while ah, ah, ya kamata fa gaskiya a ce muna da food timetable gaskiya a gida monday ka ci kaza na wanda da san suna yi mm, gaskiya monday wannan abincin zaka ci tuesday ba zaka jumping ka kai jumping ah, ga'ida to Allah ya ba mu abincin ya wadata sai a yi mashi table da tukuna yawa to masu kallon mu bara mu je mu ji fefan mu na wannan lokaci idan kun shirya ga fefan mu na wannan rana shi naki shi ma ya baki shi ya ɗau ku bai wa juna kun ga a tashi babu shi ya ɗau auren masoya yau muka tare da miye shi ya ɗau a ɗaura aure ango amarya babu shi ya ɗau da jin haka ba sabon ba soyayya ba daga nan ba ko in ce in an cimma cimma cimma da jin haka ba sabon ba soyayya ba daga nan ba ko in ce in an cimma cimma jimma soyayya da digare ta gaman jini ke sa a aure idanuwa sun daure zuciya ta buɗe taure bashiya baki ba ce ku ce magana da yare da biyu sun tattauna da juna zance ya yare a bangaren soyayya kun yi suna aure ya ɗau an kai kuɗin aure aka sanya rana aure ya ɗau gashi ta zo kowa na ta murna da ke yake kuma ke madashi ke yau babbar rana a yau da gobe a kwana a tashi rana ba ta karya ranar da babu kamar ta a duniya gun ango amarya ranar da kun ke yi wata na nemo kaure gidaya yawan mutane ribar kasuwa kun taru ɗan ango amarya aure ya ɗau aure ya aure ya aure ya aure ya mutane sun taru ga kuma filin ya tsaru ku bani fili don kujeru. kujero in sai na kai garu amarya ta da an gwanki rawa gashi gashi ga danginki a gefanki duba kawaye na ɗauki rawa suke domin burge ki duba dangin angonki su ne za su surata ki su kai ki can kwaryar ɗakin ki can birnin da kike ɗauki juya baya juya gaba soyayya ba wasa ba kuma aure sunna ce babba yau kuma rana ce babba kuma da komai ba komai ba kuma ku yi rawa ba a ba taka maza zo taka jujjuya abin masu kallo zangon mu shakata kenan da fatan kun nishadantu wanda hakan shine burinmu an ce taba kiɗi ne taba karatu ah, naomi mm. idan kin ji daɗin wannan waƙar mm. kin gane mm. kan lokaci aka ce shi nishaɗi abin da ya sa ake dan buƙatar yinsa yakan ɗan rage maka eh, tunani da yawa eh, kamar kwakwalwaka ana so ka ɗan samu lokacin da za ka ɗan rage irin zurfin tunanin nan mm. kamar yadda za ka rage yawan zurfin ciye-ciyen nan kin gane mm. to shine ai wani lokaci kana buƙatar time din da zaka je okay baka tunanin komai shi yasa ake so ka samu ɗan wasu ɗan awowi ɗaya mm. ko biyu haka da zaka yi ɗan yi bacci a yi ne in abin ya samu mm. kar ki je ki ce kina ofis ma ka ce ki ce to ai an ce mu dinga bacci <laughs> ko wato ba da gaskiya da kai maganan a wato shi music na taba ganin wani da yake cewa music is life mm. to sai irin irin fifan da ake sakawa a gidajen rudu za a ce da Allah a samun bibi mm. kaza saboda nishadin eh, budurwata ko kuma mm. saurayi da kaza kaza ko wani sai ce da Allah samun wannan ah, fefan irin fefan na heartbreak ne mm. wagokin heartbreak ne da ya tura sai wacce take son tura waka ta ce aya ana nishadi kuma yau ka ce a sa maka na heartbreak sai kara eh. turu ni dai kawai a samu a samun na heartbreak din ina eh. face ina fesin heartbreak <laughs> abin da yake damunsa abin da yake damunsa eh mm. sai aka fara sa mishi da hard sai dai ce to ai mun kuma gaskiya mu yanzu wannan hard ne ai in dai da ce shi kadai ne zai ji da wannan eh. is different amma ka ne na mutane da yawa yawa <laughs> sai kai kadai sai kai plain a phone ɗinka kai kadai sai ka ji sai zaka ga su saka waka zaka ga kamar suna jin kamar da su ake eh. so da dama zaka ga wani mawakin yana faɗar abin da yake zukatan mutane ne baki daya ka san kuma da dinga jin lyrics din heartbreak din nace to ai ko ni ce budurwar da wannan lyrics din da ya samu zan ma koma ba wai me lyrics ne shi a <laughs> ah, kamar weddings din kamar hmm. kalmomin da aka yi amfani da su a cikin waƙoƙin da aka hmm. sa na heartbreak din ce to ai ko ni ce budurwa ce da wannan waƙar da ya sa ma ba zan koma ba ba za ki koma ah, ba ko ya zo roƙi ni ba zan koma ba ai heartbreak din kamar duka laifin ta ne sun yi zafi a ah, ba laifi duka kamar laifinta ne ma aka dora mata a cikin waƙa ya kyauta. Abu <laughs> abu masu kallo mu shakata kenan da fatan kuma kun nishadantu zamu je dan hutun takaitaccen lokaci muna dawowa. Thomas barka kallo barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci yanzu za mu shiga shirin dandalin nishadi inda muka saba kasancewa da mawaka a yau muna tare da idris abubakar wato djz matashin mawaki wanda za mu tattauna da shi sannan daga bisani ya gabatar mana da waƙoƙin da ya shigo da su a matsayin tsaraba djz barka da shigowa an tashi lafiya lafiya kana To uh, da farko za mu so mu fara da sanin tarihin ka tunda kai kamar sabo ne a cikin wannan harka. Uh, bari mu ji takaitaccen tarihinka. E to gaskiya ni haifaffen jihar Yobe ne. Na'am. A nan Kano na fara firamare. Na'am. yiwu Na'am. To sai muka koma Yobe da zama. Na'am. Mun kammala firamare Cino Secondary na a can. Idan na yi secondary a Gwamnan Unity College Yobe mm. State. daga baya kuma sai wani dawo da zama saboda hankan waka ok saboda harkar waka ka dawo kano idan muka kalli yankinku inda jihar yobe ta fito wato kamar arewa maso gabashin najeriya za mu iya cewa 'yan shekarun na an fuskanci kamar akwai ratsawa da harkokin waka suka yi a wannan bangaren wannan yana daga cikin abubuwan da suka yi tasiri a kanka ko kuma zaman ka nan ne ka fara sha'awar shiga waka ko kuma wani dalili ma mabambancin wa'in E, eh to gaskiya ni dalilin da ya ja ra'ayina na so in zama mawaki mm. akwai lokacin da na dawo hutun makaranta mm. sai ina kallon tashan arewa mm. to he wani yayi tambaya a no miss ji me yasa ba zai zo yobe state ba sai yake cewa in yan yobe suka tada mawaka dole zai zo shi saboda shi na kowa ne to ni abin yawan mamaki kaman mu a ce ba mu da mawakan da har za a yi hira da su a arewa da mm. eh, irin wannan lokacin to sai abin kuma he ya shiga raina kawai sai ji da ni kawai kan ji waƙoƙin su kilasi jab ne mm. kawai sai ji ina sha'awar gani ma na zama mawaƙi saboda a ce ni ɗan jihar ne. ina ganin bambanta ba kamar daga wannan jihar taku akwai wa'inda suke da kamfani na musamman wanda yake renon matasan mawaƙa. eh akwai yaf. yaf abu menene alakar ka da su sannan kuma wace irin gudunmawa kake gani irin waɗannan kamfanoni suna ba ku da kuke tasowa eh, eh to gaskiya suna ba da gudunmawa da a upcoming da yawa mm. duk da ma dai ni dai ban dama da su ba mm. suna can kuma da dawo nan sai hanka na fi karfi a nan wajen amma duk da ban dama da su ba iya kokarin masu yi muna ga suna yi saboda suka su ma sun ɗaukaka jihar so da dama ana ganin waɗanda suka shiga wannan harka na farko harka ce wacce take ba buƙatar kamar kuɗi kana buƙatar kuɗin da zaka kashe wa kai karan kanka kai aikinka kafin duniya ta ga abin da kake yi ɗin abu ne fa mai kyau wanda za su yi sha'awa sannan daga bisani kai ma ka fara samun kuɗi ko dai ta hanyar sayar da kamar abin da ake cewa ko album ko kuma ta zuwa kai performance ta yaya ka fara wannan tafiyar kuma wani irin kalubale ka fuskanta a ciki eh to gaskiya ni na fara tafiyar nan zan ce dai na kan ya buga buga na mm. in samu in je studio in mixing mm. da faɗi tashi da zan ce kawai na tashi mm. saboda gaskiya ba da wanda ya tsaya mu duk abin da zan yi waka to bidiyo duka ni ne zan je in yi kokarin in na yi buga buga ba hozilin abin da samu shi zan zo in yi kashe wannan hankan wakan na so da lokuta da dama abin da yake ciwo mutane tuwa kwarya kamar a arewacin najeriya ana ganin kamar matasa irin ku da suka rungumi harkar waƙoƙi kamar hankalinku zai gushe daga kan wasu abubuwa da ake ganin kamar muhimmai ne kamar abin batun da ya shafi karatu da kuma wasu abubuwa na tarbiyya wanda ake zargin kamar kamar waka za ta iya sa kuka sauka daga wani layi ya kake kallon wancan batu wani yunkuri kake na ganin cewa karatun da kake yi bai samu nakasu ba da ta dalilin wakar da kake yi eh to damun duk wani abu dole ya an samu positive da negative din mm. hakika kan yanzu nan ce na dauko hanyar karatu mm. to dole zan sauke wa'annan abubuwan saboda yanzu na samu admission a legal na'am nan amin kano polo mm. to dc a zan fara level 1 to ganin haka ne yasa duk wani hankan karatu na mm. ya fi muhimmanci akan wakan yanzu saboda na yi harkan wakan mm. kafin karatu ya shigo ciki amma tun da karatu ya zo dole zan sauke shi uh, wani tanadi ka yi na ganin cewa kila ba mamaki lokacin da ka kammala karatu za ka iya komawa ita wannan sana'a ta waka da farko ban sani ba a yanzu da ka fara yi ka fara ganin haske wanda kana tunanin kila wakar nan gaba za ta iya rike ka matsayin sana'a ko ko kana da wani tunani na daban in ka samu ta hanya mai bullewa za ka iya ajiye wannan ka ci gaba da abin eh to don ce da gashi na ina ta fama hmm. ina gani hakan tana ci gaba hmm. ana dan samun haske a kai hmm. amma da ke rayuwa yau da gobe sauyi zai iya zuwa battan koma wani hanka amma kuma dole zan na yin wakan ɗaya biyu ina jefa daga ka zuwa yanzu shekaru nawa ya kai shekara hudu ya kai shekara hudu don 2008 na fara lokacin da za mu graduating din makaranta mm-hmm. sai muka yi wakan kandin makarantarmu mm. to daga wannan lokacin na fara yin waka daga wancan lokaci zuwa yanzu waƙoƙi kamar guda nawa ka yi sannan a ina da ina ka saki waƙoƙin kana ganin cewa mutane da dama sun samu sauraron su ko kuma baka samu damar isar da su ga al'umma su ji ba eh gaskiya daga wannan lokacin zuwa yanzu akalla ina ga ina da waka in bai kai ashirin ba sha to ashirin dai zai iya kaiwa mm. sannan waƙoƙi ba laifi ina promoting din sosai zuwa youtube mm. instagram mm. audimax da dai sauran wasu abubuwa su tiktok da ake yayi yanzu da biskit tun na mm. dan sassa su a nan saboda baka san inda sauraron ka zai jefa ya gani ba a cikin wayannan waƙoƙin wa'anne ne kake gani fitattu wa'anda da kai kuma kamar me yasa kake ganin suka samu bambanci da sauran wajen ɗaukaka babu mamaki kila jama'a suka fi son su eh gaskiya na da wanda jama'a sun fi so da yawa kamar akwai yon alaji mm. wannan a kowace ne wannan ke cewa stop begging someone a ga fannin rayuwa dai kawai for the hustle din da mutum ka daina kamar bara kenan ko Eh ko roko kawai mutum ya dage ya nemi nashi na kan saboda dukkan abin da zaka nema hmm. an ce mutum mai nema na tare da samu hmm. sannan akwai wata waka da na yi sunanta sa'a hmm. ita ma gaskiya ta samu karbuwa sosai sannan akwai wata a fasata amma dai wayannan din sun fi karbuwa akan wannan idan muka kalli yadda kake rubutun waƙoƙinka yau idan kana da niyyar yin waƙa me kake la'akari da shi me yake zama kamar inspiration abin da yake sa maka ka batun ce okay wannan abin ya kamata ne waka akan shi akwai wani abin da kake kallo ko kuma wasu sukan baka shawara ka yi waka gaskiya ba cika ban shawara ba mm. sai dai kawai idan na zauna na lissafi wani abu ko na ga wani abu ya kamata a yi wannan abin a ɗanyen fatakarwa a kan shi ko kuma wannan abin da ya abin alajabi ne sai in ji ina sha'awan yi waka a kan shi mm. ko kuma wannan abin entertainment abu ne mm. yanzu kai waka a kan shi mutane za su so to sai kawai ina na wani sa'ayin zauna in yi a kan shi waye kake gani ya zama kamar gwarzonka a cikin mawaka a wanda idan ka samu lokaci ka fi zama ka saurari waƙoƙinsa babu mamaki akwai wani abin da kake kwaikwayo ko kuma kake koyi da shi wanda yake baka sha'awa daga abin da yake eh to gaskiya ni na fi sauraron classic mm. da dj ab na'am dan gaskiya ni farkon juyin rafin dina ma classic na fara ji sai dj ab mm. to daga nan da je makaranta mm. sai kuma dinga samun rappers da yawa irin su flex d lokacin su hazi d stars iskimi da sauransu dai to a lokacin da na koma makaranta sai na fara sanin wa'annan da ke da je ni sai na samu a kowanne suna da ra'ayin wannan abu a wajen to sai abin ya ban mamaki na ce to ai wannan kamar to ana yayin shi ma to sai abin ya sake shiga raina hmm. kawai sai zama na mai da hankali in ga in na ji wakan mutum ga wani yanayi wakan ta tafi gani ma na yi kokari na yi ko da bata kai na shi ba amma a fahimce ta me best moment ɗinka abin nake nufi da best moment daga shekarun da ka fara waƙoƙi zuwa yanzu babu mamaki akwai wani abu wanda ka yi wanda kake gani ya baka sha'awa ko kuma ka ji daɗin shi kake yawan tunawa kana alfahari da abin da ka yi tun lokacin da ka shigo harka waƙoƙin nan eh to gaskiya ni dai to abin da zan ce yake yin alfahari wani sai ina alfahari da in na yi abu mm. na ga masoya da kuma wana goya mun baya mm. da fatan alkhairi mm. to sai in ga na ina jin daɗi na zauna in na cin abin in ga samun wani nishadi da farin ciki mara adadi ka taba zuwa wajen performance ka yi. kamar wasa irin a cewa a matsayinka na artist an gayyace ka wurin biki ko wani taro haka ko na sallah ko dai wani abu wanda ya haɗa mutane eh to na yi na sallah hmm. a irin da muke da stress show da kuma wani show da aka ɗan yi kwanaki hmm. din na je na yi wannan sannan a gida ma ina dan zuwa wajen da ba za a rasa ba saboda a samu promotion in je mu tsanyin sho show haka to a ƙarshe yanzu tun da mun zo kusan ƙarshen wannan tattaunawar tamu wani sako kake da shi ga ɗimbin masoyanka da kuma matasa yan uwanka waɗanda suka shigo harkar waka ba da dadewa ba haka ne to na farko dai sakon da nake da shi a wajen masoyana mm. ba zai wuce kodiya ba mm. saboda su ne silan samun ci gaba na kuma in ce karfin gwiwan da nake samu saboda a koda yaushe in nayi abu suna nuna mun goyon bayan su da nuna suna son abin nan to masha Allah DJ Z DJ Z kake tunda har ka so ka sa min DJ AB a baki DJ Z mun gode kwarai da gaske da lokacin ka yanzu gaba wacce zamu baka dama ka gabatar da wakoki guda biyu waɗanda ka shigo mana da su da fatan ka shirya ina shirya da masu kallo duka-duka yadda tattaunawar mu ta kasance tare da idris abubakar djz matashin mawaƙi dan asalin jihar yobe wanda ke zaune a kano da fatan kun ji daɗin tattaunawar da muka yi da shi yanzu zamu mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo zamu je dandalin nishadi muna dawowa ta masu kallo barkan mu da dawowa yanzu ga mu a dandalin nishaɗi muna tare da wato djz wanda zai gabatar mana da waƙoƙin da ya shigo da su kamar yadda muka sanar da ku a zangon ne ya gabata dj zai yau ni ban sani ba yau ko fans din naka su jijjiga mana kai bane sai nake ganin ka gentle ko kuma wannan taku ne irin na manyan yara <laughs> eh akwai sanin takun ma wannan salo ne na taku da wace za a fara daga cikin hakokin naka za a fara da young alaji young alaji dan matashin alhaji kenan akwai kuɗi <laughs> eh dai zan gaba za su zo to Allah ya kawo su masu kallo barin bakku da DJ Z da waƙarsa ta young alaji a karo na farko bismillah eh mana tima bana maimuna just filigate da aisha tun bak don nan girmani na an tanda a bani manufarsa eh mana kamar jesse on the beat dabo sabo sabo boss oga kabo bo eh mana tima bana wanna just really get down, get down. I is don't back, down now. don't know. Get the money now, I'm burnt down. Don't do this, don't make shut down. No, I am allergy. I am allergy. I am allergy. I am allergy. I am allergy hip hop killer and psychology but banga you know I bana ji ban mai yanka ɗaya like kaji tun ya fitin zan yi ko baya ji I'm back no it's a banga run town born city mega shock down run light body say killer we is a time hustling for me palabu but you wonder haters ku kwanta don big nama no propaganda. you know answer be that a killer pass now Walk out to bila DJ Z call me na ce ku tila the banga 2K1 fila na hangi sadiya har da bakila alaji wada yaji yan network in komai yaji ɗaya eh, mana dabo sabo boss oga kabo ɗaya eh, mana tima bana mai mana just fully get down get down aisha don back don now don now get money now and bantan don do best don make shut down eh, i am allergy i am allergy i am allergy a wanka na tisu ganan plus kuma kuɗi na fisu ban mana ba da ni ba kansu ko a sahu kuma na sha gaban su cheke yau za ta fashe mai da wuta wasa ya kashe make them down ko da za su fashe bito jingina ya yi nisa yau a kiɗa na akwai sinabi sabon jinjin no dan na yi nisa lodin kano na yau da jigawa a bani mai na fasa ai babu dagawa ban ba mu je ma a waye gida da waje sai hol holmi ku zani mu je ga 'yan wasa no more ji kawai a fafa ta muje yau za ta fashe guys make me top hit ne a ƙasa na gidana na ce ku ci la di jazi no me no be yau akwai shagali don zan yi hawa hadin da mali awa eman eh, dabo sabo sabo boss oga kabo eh mana tima bana me mana just really get down get down aisha don't back down now down now kill money no i'm bantan don't do best don't make shut down i am allergy eh mana i am allergy eh mana i am allergy eh, eh mana my boss kata dole su bi ni hitmi a don kiye fans za su yi mu na'am sun kira ni na amsa salon kila to bit ubanta na ce ba ji tsirin sun gurke fa yau ku faɗan na mahadda gwani kuma taron nasu su ce su da ni da gaske nake ban ba a nan fa nake faɗa ba da kai ba da daɗin kallo a yanzu fa sai dai in gwalo boss oga da kansa nasu maza nawa mata don haka dole na yi musu hata nomo mana da ni sai hajiya wani bi bani mai dan ban gajiya eh mana oga sai mana sa mana su gusa mana eh mana so much music at bestcity.com dabo sabo sabo boss oga kabo eh mana jima bana me mana just really get down get down i is it on back don't know don't know get money no i'm down. don't do that

akwai bayani ina ganin kamar eh, akwai abin da kake kokarin boye mu saboda na ga akwai ruwan kuɗi a hannun yawan alhaji na san masu kallo ma za su yadda da haka akwai wasu sunaye da ka jero akwai memuna right eh akwai aisha eh akwai wa kuma akwai nafisa fatima fatima duk suwaye su ya aka ka jero su wasu abokan aiki ne ko yan aji ne kuma da yare a ah, duk ba kuɗi a ciki duk salon waka ne kawai salon ne ya zo a haka na'am to da na ba haka na so in yi shi ba mm. to amma da wani da sunayen sai zama na eh da sunayen ya fi ba da abin da nake zai fi bani abin da nake so akan kiɗa sai na ji kamar ka yi amfani da wani language wani yare don akwai inda sai ji kamar turanci kamar ba turanci ba kamar hausa kamar ba hausa ba ah, shi wani irin yare ne wannan <laughs> Oh. ni ne bana jin aure eh, da gaskiya kai ne ba ka ci <laughs> to masu kallo waka ta farko kenan daga bakin DJ Z da fatan ta nishadantar da ku bari mu ji wakarsa ta biyu wacce kafin wannan lokacin zamani da ta bar shirin wacce ce ta biyu da za ka yi wata freestyle ne wanda na yi ta game da rayuwa ne ke cewa stop bigi someone kawai roƙi Allah a daina roƙo ke eh kawai ka roƙi Allah dan dukkan me nema zai samu to insha Allah za kuma a dace DJ Z mun gode kwarai da gaske zan baka tare da masu kallo amma masu kallo kafin wannan lokaci da wannan shirin na dandalin nishaɗi. muka kawo ƙarshen jerin gwanan shirye-shiryenmu na yau da fatan kun nishadantu kuma kun ji daɗin kasancewa tare da mu lokaci ya yi da za mu yi ban kwana amma kafin wani lokacin zan bar ku da DJZ a madadin dukkanin ma'aikatan da suka bada gudunmawa wajen ganin shirin ya zo gare ku kamar da kuka gan shi nake cewa ku huta lafiya ku kasance tare da mu gobe don Allah kai mu halin yanzu ga DJZ da waƙarsa ta biyu masu lam DJ ban hannunka. on the beat. good talk, good talk. Money no baba don't go. Time peg, lockdown. Fuck me, fuck shot. Make them down just freestyle. DJ on top. Stop begging someone, kawai roƙi Allah. seasoning is time kawai ci gaba da nema tunda an san maza filin daga ne muke ta fama a sanin za mu samu baba ni bana silama to take life easy to ya ma zan yi nadama last man sending babu kowa ni na soma to chop beat one by one bana kata loma bless kuma wen dan da dama yi na soma na yi nisa an jira ni baba tun na koma hustling is time tabbas za mu je a sannu rana ya yi safi garin inuwa da kuna is time wata ran za a nuna daɗi baya zuwa daɗi dole sai an sha wuya so get right cause to pass this mission. it life, you the making competition. A bani when I pass that is base position. Star boy, see me, I'm illumination. Don't we are, now me skip the constitution. I get money, lembrance, to be zero tension. Don't come, kainuwa the shan Allah hit me don kiya mun fama ki Allah dukkan mai nema ka sana tare da samu a bi asali don kuwa rabon su zai samu you wish best amma Allah da ya kai mu I love you my pan, just for haters ku gan mu wasan babu that za so a ce with him, it's time my life time now don bless masha Allah and no complain komai nisan jifa kasa za yi dawo you come back su dole za su dawo all the best sai dai fatan alkhairi gane jijaji baya nufin ku da shairi a bani mai na fasa sa DJ kawurin keep up forever good alkawari hapsid wannan dan ku ne ku zauna to make you cool haba guys na kwana new swap Put wuce dole an gabana natural sinatarin wallahi babu it best. kaga guys had hada tafi domin ku ne wallahi zana bude sabon shafi eh mana a bani mana Well done, good talk money now baba don't go tempe eh, eh. lockdown fuck me fuck shot big eh. jam down just to me style